ما يجي ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزائد عن الحق هنا daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake mai laifi ko ukubar da Allah subhanahu wataala yake masa akwai makircin ubangiji ga wato mayar da martanin makirci da ubangiji yake wa mai makirci wa yamkuruna wa yamkurullah Allahu khairul Da suna yin makirci Allah yana mayar musu da martanin makircin Allah shi ne fiyayyen mai mai da martani makirci ga masu yin makirci sauraka yana yi bai san cewa makirkinsa yana yi ne ubangiji subhanahu wata'ala yana shirya masa yana shirya masa ga martani wanda ya fi nashi wa qad makaru makrahum inda Allah wa qad makaru مكرا وعند الله مكروه وإن كان مكروه ليزول منه الجبال لتزول منه الجبال الله سبحانه وتعالى كتوى وقد مكروا مكرا سني ما كرتي غاير ما كرتي إيا ما كرتي وعند الله مكروه أما ما كرتي سنة أنا وجنك بيجي وبنجي نا سنة ما كرتي سنة yana sanin irin duk abin da suke kukkullawa wa in kana makruhum litazula minhu aljibal ko da kuwa saboda makirci da kitififi da kulle-kulle duwar wanzu za su bushe saboda makircinsu, makircin su ubangiji subhanahu wata'ala ya fi karfin abinda suke kullawa na makirci wa a mukhada'atuhu lil in haka nan da ubangiji yadda ke mayar da martani ga mai yaudara yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna ganin yaudarar Allah suke ba san Allah subhanahu shi ke bayar musu da sakamakon yaudararsu ba suna zaton cewa abinda suke yi suna yi wa Allah wayo suna yi wa Allah wayo Allah bai gane ba ba su san cewa Allah yana sane da abin da suke yi kuma yana shirya musu wato sakamakon wannan abin da suke yi na makirci wastihza'uhu bil mustahzi Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah subhanahu shi ke mayar musu da da izgili da suke yi da shi suna yin izgili amma ba su san cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ke bayar musu da izgilin da suke masa ba wa izaqatuhu li qalbi za'iqi an al-haq daidai Allah yake karkatar da zuciyar wanda ya karkace ya bar gaskiya to yayin da mutum ya karkace wa gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala sai ya wato ya mayar mata ko ya masa horo ya masa ukuba ta hanyar ya ƙara karkatar da zuciyarsa falamma zabu azaba Allahu qulubahum Allah ce yayin da suka karkace suka saki hanya sai ubangiji ya karkatar da zukatansu wannan duk uba ce ta mai laifi kamar yadda kasancewa aikin alkhairi aiki na da'a ga Allah subhanahu wata'ala na biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala yana haifar da irinsa to haka nan ayyukan laifi na saban Allah subhanahu wata'ala su ma suke haifar da ayyukan laifi irinsu ومنها نفس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا هكذا ubangiji subhanahu wataala ya kifar da juyar da zuciyar bawa me yi mata wato da yi mata laifi Allah ya juyar da zuciyar ya rika ganin abu a baibai ba yadda masu lafiya zukata suke ganin abun ba sai ya rika ganin gaskiya ce ya rika ganin gaskiya ce da haka duk abin da yake ƙarya shi yake ɗauka a matsayin gaskiya abin da yake gaskiya kuma zai ɗauke shi a matsayin ƙarya wal ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan ya rika ganin abin da yake mara kyau ya rika ganin shi mai kyau abin da ya saba wa shari'a ya rika ganin yayi daidai da shari'a abin da kuma yayi daidai da shari'a ya rika ganin shi bai daidai da shari'a ba wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin Hudayfa cewa zuciyar za ta yi ba irin ta yadda la ya arifu ma'aruman wa la yunkiru munkar ba zai ga abu mai kyau ba ka ganshi ana yana haba haba da wannan abu ka ganshi a gaba gaba wajen taimakawa wannan abu ba za ka ganshi a cikin aikin amfani amma abin da yake mara kyau to za ka ga kowa za kalkalewa wajen ya ga ya taimakawa wannan abu mara kyau wajen ya ga ya yi promoting dinsa wa yusilu wa yara annahu yusilu ya rika batawa amma ya daga ganin gyara yake wai zance da lahum la tusidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun wannan wato ita ce an kai gaya wato alalacewa akai wato wani matsayi wani level wanda yake na kuli wajen lalacewa lalatacce ya fito a rigar mai kawo gyara ce shi rikoma ne shi gyara yake so yayi an fata saboda ka shi yanzu zai zo ya gyara don haka zai yi ta kokarin ya zaga ya cewa ya shimfiɗa barna yana ta kokarin ya ga ya bata halayya da wani jama'a da biyu na jama'a komai yana so ya cewa ya canza shi daga tafarki na daidai ya koma a lalace amma kuma yana nuna mutane su fa gyara suke yi a yi mana hakuri gyara muke yi wani irin gyara wanda kai da lahun za su suru fil arzi قالوا إنما نحن مصلحون ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun akwai wani malami wanda yake ganin ubangiji subhanahu wata'ala yana su ya fi a farkon suratul baqara a waɗannan ayoyi ya sifanta munafikai ne na wannan al'umma amma ba na zamanin manzo Allah ba wanda za su zo nan gaba wato munafikan da muke tare da su a yanzu shi abin da yake ya fahimta kenan yace saboda munafukan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito suna cewa mutane su gyara suke yi ba amma munafukan zamanin wanda suke cikin al'umma sanye da riga ta addini ko riga alal akalla ta musulunci in suka tashi barna cewa suke gyara suke so su kawo shi yasa yake cewa shi a fahimtar sa da su Allah yake nufi Allah yana magana ne akan wasu da za su zo kuma sun zo ya gan da cewa malamai sun ce ana magana akan munafikai na kowane zamani har na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma da su a ciki to cikin alqur'ani bai takaita kan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba alqur'ani na na duniya ne gaba daya haka dukkan wani wanda zai zo litunzira bihi wa man bala duk wanda alqur'ani zai je mata to gargadi ne da wa'azi akan shi litunzira man kana hayyan duk wani mai rai alkur'ani wa'azi ne gare shi saboda haka ya sifanta munafukai a wancan lokaci ya sifanta munafukai a cikin wani al'umma saboda haka za a gan ba za su bushe ba suna ta kai kuma da barna a cikin al'umma amma kuma suna nuna wa mutane gyara suke yi wa yasuddu an sabilillahi wa huwa yara annahu yad'u ilaiha suna kakkan kakkan mutane daga bin hanyar Allah amma sun su rika nuna su kira mutane suke zuwa ga hanyar Allah ɗabi'unsu da halayensu da maganganunsu da faɗitacinsu kullum ƙara sawa yake ana ƙanar musulunci amma sai su nuna mutane cewa su suna so ne su gyara musuluncin a fahimce shi saboda ka in kullum suka tashi koyarwar addinin musulunci za su kasu suka soyarwa addinin musulunci za su rika suka koyarwa da tabbata a hadisi ta tabbata a alqur'ani ta tabbata a sunna ta tabbata a aikace a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan za su toka amma sai su nuna cewa ai su suna su su nuna mutane musulunci ga yadda yake sai ka tafi kasashen Laraba, nan kaga yadda ake yakar addinin musulunci ido rufe amma kuma shi mai yakar addinin musulunci sai gan shi a gurin maulidi ko ko ko ko ko ko ranar bikin cika shekara ta kaza ya tara malaman ba eh, su waɗanda suke tafa mata yana bayanin cewa shi yana so ya gyara musulunci ne ya kar musuluncin ba yake ba shi ba gani amma sai ce yana so ya gyara musulunci ne yanzu abu kaza da ake yi dinnan ne amfaninsa musuluncin ne bai zo da abin amma yana suka karo yana sukan abin yana nuna cewa shi yana so ya tsabtace musulunci ya cire waɗannan abubuwan saboda turawan yamma da masu zagin musulunci su daina zagin sa su zaga mana ba fasan shi suke yi ba ba yadda za a yi su so abin da musulmi suke yi na abin nan in dai ba musulunci za a bari gaba ɗaya ba Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam walan tarda akal yahudu Waɗannan nasara hatta tattabi'a millatahum maganar wai su yarda su gamsu su so bata taso ba sai idan zaka aje naka gaba daya ka tattara ka watsar ka ce ka rungume su. to lokacin ne za su yarda da kai cewa eh to kai za a tafi da kai amma dan ka ce za ka yi masa kwaskwari ma yadda za su amince ka ce yau ka datse kaza ka cire kaza ka soke kaza ka hana kaza wanda duk ba zai sa su gamsu da kai ba ba zai sa su gamsu da kai ba to ne ma da yake cewa waya suttu an sabilillah wa huwa yara annahu yad'u ilaiha wa yashtari ad-dalala wa yashtari ad-dalalata bil huda wa huwa yara annahu 'ala al-huda yana musanya shiriya da barna da bata wato sayar da shiriyar da Allah ya bashi ya sai bata ya ba da shirya a ba shi bata sannan a daidai lokacin kuma yana ganin cewa shi yana kan shirya ne wa wa hawahu wa huwa yazumu annahu muti'un li Maula? yana bin san zuciyarsa amma kuma yana riya cewa ai shi Allah yake wada wa kullu hadha min uqubati dhunubi al-jariyati al-qulub kada ce duk wannan yana daga cikin uqubobi na laifuka da suke gudana akan zuciya yayin da laifin mutum yayi yawa yawa ya babaka ne zai kai wannan level din ne zai kai wannan matakin na barna ta ga abu ya lalace wa minha hijabul qalbi an ar-rabb fi dunya yana daga cikin ukubar Allah subhanahu wataala gare ga mai laifi Allah ya yi wa zuciyarsa shamaki gabarinta da zamana Allah ya sa shamaki tsakaninsa da zuciyarsa a nan duniya Wani hijabun akbar yawmal qiyama Allah ya sanya shamaki babban shamaki tsakaninsa da shi ranar gobe kiyama Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun Allah ce kalla a aha bal ba har ka abin yake ba rana ala qulubihim ma kanu yaktubun abinda suka kasance suna aikatawa da laifuka shine yi tsatsa ya daskare ya dankare akan zukatansu kalla a haba haka abin yake ba innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su waɗanda ake sha makancewa ne gabarin ubangijin a wannan ranar ubangiji wata ala zai sanya shamaki tsakaninsu da shi a wannan ranar saboda a duniya ubangiji ya sanya shamaki tsakaninsu da zukatansu. zukatansu ba sa tunanin Allah zukatansu ba sa tunanin su tuba zukatansu ba sa tunanin neman yardar Allah duniya da san zuciya shine a ransu ubangiji ya sanya shamaki a ran duniya tsakaninsu da ubangiji da shi a lahira yadda suka sanya shamaki tsakaninsu da yi wa Allah da'a a duniya to haka Allah subhanahu wataala zai sanya shamaki tsakanin shi da su yayin da mu'minai suke ganin ubangijinsu su ba za su taba ganin ubangijin su ba a ranar gobe kiyama فمنعه فمنعتهم الذنوب ان يقطعوا المسافه بينهم وبين قلوبهم ما yake su sun hana su su yanke tazarar da ke tsakaninsu da zukatansu da zamanin ba su da ikon isa zuwa ga zukatansu har ma su gyara zukatansu fa yasilu ilaiha fa yaraw ma yuslihuha wa yuzakkiha ba za su iya kaiwa ga zukatansu ba balle su ga menene zai gyara zukatansu da ya zai ɗauki zukatansu zunubi ya shiga tsakani ya hana su isa zuwa da gyara zukatansu hakanan wa ma yusiduha wa yushqiha su san me zai bata zukatansu zai zai tsiyatar da zukatansu wa an yarfa al masafata bayna qulubihim wa bayna rabbihim hakanan zunubi ya shiga tsakanin su ba za su iya wato yanke tazarar da ke tsakanin zukatansu da ubangijinsu ba fatasilul qulubu ilai da zama da zukatansu za su iya kaiwa zuwa ga ubangiji fatafuza bi qurbihi wa karamatihi zukatansu su rabauta da kusantar ubangiji su rabauta da karramawar ubangiji wa taqarrabihi Aina su yi farin ciki da kusancinsu da karamcin ubangiji da zai yi musu wa taqiba bihi nafsar rayukansu su ji dadi da wannan kusanci bal kana fi dhunubu hijaban bainahum wa bain qulubihim bai sun tabbata sun zama shamaki tsakaninsu da zukatansu wa hijaban bainahum wa bain rabbihim wa khaliqihim bai sun zama shamaki tsakaninsu da ubangijinsu mahaliccinsu saboda ka yayin da zunubi yake ta karuwa to yana zama katanga ne tsakanin bawa da zuciyarsa ta yadda bawa ba zai hango zuciyarsa mai take bukata na gyara ba ya gyara ta ba zai gano irin abinda su take bukata na tsarkakewa na tsarkakewa bai tsarkake ta zunubi ya shiga tsakanin shi da ita baya hango ta baya gano bukatar ta haka nan zunubi zai shiga tsakanin zukatansa da ubangiji haka ba zai samu kusanci zuwa ga ubangiji sau zunubansa sun shiga sun zama katanda tsakaninsa da ubangijinsa wannan babu shakka matsala ce ba karama ba bawa ya yi ta saban Allah yana ta laifi har ya kai ga wannan mataki in ya kai ga wannan mataki shi kenan rayuwa rayuwa ta lalace shi yasa ce wa min al-ma'ishatu tanku duniya dunya daga cikin ukubar rayuwa ta kunci a duniya wa barza da rayuwa ta kunci a kabari kafin tashin alkiyama ai hisabi wal azabu fil akhirah azaba kuma a lahira tunda ya samu matsala tsakaninsa da ubangijinsa to zai samu rayuwa ta kunci Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda duk ya bujirewa karantarwar ubangiji Zikiri shine alqur'ani da abin da ya kunsa da karantarwa na umarni da hani gargadi da bushara abinda ya kunsa na koyarwa wannan shine zikiri din da ubangiji subhanahu wata'ala yake ne wanda bi bijire ma wannan Allah ke fa inna lahu ma'ishatan zanka yana cikin wata rayuwa ta kunci yana da wata rayuwa ta kunci da zai yi wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ya tattaro shi a ranar gobe kiyama a makaho yayin da yake da bukata zuwa ga idan fiye da kowane lokaci wannan al-ma'ishatu zanka kai musulmi ba za ka santa ba saboda kana cikin ni'imar musulunci kafiri arni shi ya san wannan abin da Allah ya faɗa ba kuma zai fahimci haka ba fiye da lokacin da zai musulunci nan musulmi ba zai fahimci rayuwa da yake ciki ta ni'ima ba sai ya a musuluncin ba zai fahimci rayuwa ta kunci da yake ba galibi mun yi nisa da koyarwar alkur'ani da karantarwar annabawa da annabawa suke suka zo suke suranta mana yadda rayuwa take ta hakika yadda sa'adar dan adam take da jin dadin sai ya kasance da muka yi nisa da wannan karantarwar da koyarwar sai muke kallon wani abu wanda ba shine sa'adar ba sai muke masa kallon shine sa'adar sai ya zama da muna kallon rayuwa ba da idanuwan mu guda biyu ba tar ba da ido ɗaya ba ma da rabin ido watakila ƙasa da rabin ido wani bature mutumin jamani yake cewa abin takaici musulmi da suke hango rayuwarmu a matsayin wata rayuwa ta birgewa ya ce yana mamaki suna ɗan hango wata area da take birge su amma ba su cewa gaba ɗaya rayuwar alala suke ya ce shi yana mamaki ya shigo ƙasar musulmi aka ce kai daga ina ke ce daga jamani wanda yake yace good germany good yace good yace good har yake daga german shi kira ya zama good yace me yasa kake good yace kuna da technology kuna da kaza kuna da kere-kere to kaga shi banza abin da yake zata ku baturan nan yace baka san kunan kuke rayuwa hut ba mu ba ba mu ba yake ko kasan cewa a jaman duk 48 hours sai an samu wanda ya suicide eh sai an samu wanda ya kashe kansa saboda damuwa da takuruwa shi yau ba sai masa ba duk 24 hours sai an samu wannan cikin kwana biyu sai an samu wani mu fa anan ka duba yadda jaridu suke bugawa sai an jima sai ka jarida ta buga wani a gari kaza ya rasa kansa shi ba wata kila ka je ka samu wani tabarbarare ne ya zama labari saboda ba da abu ne ya zama roki ya zama labari amma su yanzu wani labari za ka yi dukkan 48 hours sai an samu wani labari za ka wuce wani labari sai dan wani sananne ne mashahurin mai kudi ko mashahurin dan bal ko mashahurin dan sinima ko mashahurin gari scientist ko wani abu shi ne za a buga amma dan jama'ar gari ta kashe kansu ba wanda ya damu yace ko haka haka a garin ku ce a yace a jaman a yanzu muna da tsofaffi tsofaffi wanda suke gidan kula da tsofaffi sun kai mutum dubu ɗari tsoho da tsofa dubu ɗari takwas kowa da ya gaji da babansa ko babansa ya gaji da kula da su da ba su abinci da waye da waye da waye sai ci to baba ko ci baba na san dai kun wahala kaza kaza to amma gaskiya ne yanzu ba zan iya ba saboda haka zan kai ki gidan gwamnati da tawari a rika kula da ki ko a kula da kai in ya so duk ranar ba zai dinka so zan bugo maka waya ko ko zo ka maka kure eh, saboda haka abinda zai kenan abinda zai kenan wai wannan mai da'a ne mai biyayya ga iyayensa bai jefar da su ya yi tafiyarsa ba a ya damu da su ya kula da su mai biyayya ne barun da zai ne saboda haka ya ɗauke su ya kai su gidan gajiyayyu a shekara aka ce ga ranar uwa ta zagayo shi damar uba ba da ranarsa ranar uwa ta zagayo to suke nan sai ya ɗauki fure ya saka a leda ya je ya aje mata ya tsotsukan ta juya ya ce kuwa ga muke suke ci a ya rika zano masa irin taɓara da ɓarna da ake jiya ke ji wani daga cikin wato cikin amerikawa cikin waɗanda suka marike mutane a gwamnatocin da suka wuce yake magana akan wannan doka ta trump donald trump yake cewa ana magana ta'adda ta'adda ya eh, mutana ta musulmi suna kashe mu amerikawa na kai muna tsoron mu kare kanmu daga yan ta'adda yace abinda lissafi yake nunawa a shekara a shekara in an kashe wani ba amurki da sunan yan ta'adda sun kashe shi musulmi yace ba sa wuce mutum takwas ko tara yace amma a shekara a shekara amerikawa waɗanda suke kashe junansu ana kashe wajen mutum wajen mutum ko dubu ɗari biyu ya faɗa mu wani abu kamar da haka can mutum dubu ɗari a cikin gida kashe-kashe muke kashe junanmu amma ko muna tunanin wai wasu ne yan ta'adda suna kashe so wanda ya san musulunci ya san ni'imar da take cikin musulunci to tabbas yana karanta wannan ayar sun tabbatar haka take wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wanda duk ya bar koyarwar alkur'ani ya bar karantarwar alkur'ani Allah ce yana da rayuwa ta kunci malam yace wa fussirat al-ma'ishatu dhad bi azab al-qabr an fassara rayuwar kunci da azabar kabar. an fassara rayuwar kunci da azabar kabar. ya zo daga wasu sahabbai sun fassara rayuwar kunci da azabar kabari yace wa la raiba annahu min al-ma'ishati dhad yace ba shakka azabar kabari tana daga cikin rayuwar kunci wal ayatu tatanawalu ma huwa a'ammu minhu amma ayar ta kunshi abin da yafi wannan ba kawai ya zai azabar kabari ba ne wa in kanat na kira kan fi siyakin isbat ko da kuwa na kira ce da ta zo a siyakin tabbatarwa ba siyakin korewa ba sannan kira fi siyakin nafi ta um ba fi siyakin isbat ba yake to amma fa inna umumaha min haythul ma'ana tana samun umum ne ta fuskar ma'ana ta fuskar ma'ana fa hu! subhanahu wa ta'ala rattaba al-ma'ishata ad-dhanb ala al-i'rad an dhikri Allah ya ce za a samu ma'isha to rayuwa ta kunci saboda an bijirewa karantarwarsa to ashe kaga idan dai za a samu bijirewa karantarwarsa a ko ina ne a kowane lokaci to wannan rayuwar ta kunci za ta samu za a kai gare ta fal mu'ridu anhu lahu min danki al ma'ishati bi hasbi i'rabi shi wanda zai bijirewa Allah subhanahu wata'ala da karantarwarsa to yana da rayuwa ta kunci gwargwadon irin bijirewar da yi gwargwadon yadda ya bijire sauraka in ya bijiri da yawa kuncin ya zama da yawa da yawa in ya bijire tsakatsaki kuncin tsakatsaki ya bijire kaɗan gwargwadon da iya bijiri wata iya kuncin da zai cika wa in ta na'ama fi duniya bi asnafin na'im ko da ko a duniya za a gan shi yana ta fataka a cikin ni'imomi iri-iri a gan shi da babban gida a gan shi da babban mota a gan shi da da duk kuɗi yana kashewa a gan shi da kaza a gan shi da kaza yana cikin rayuwa ta kunci sai kun zauna in ya amince maka yana baka labarin irin yadda yake rayuwa sannan za ka fahimci cewa wannan duk duk goge ne wannan duk hayaki ne ba gaske ba ne fafi kalbihi min alwahshati ce ko da kuwa yana ta fataka yana jin daɗi da ni'imomi daban-daban da yake akwai kewa cike da zuciyarsa wa zulmi akwai kaskanci cike da zuciyarsa wal hasara akwai nadama da bayan nadama cike da zuciyarsa allati taqta'u al-qulub wal amani al wanda suke daddatsa zukata wal amani al wal azab ma fihi a ciki akwai burace burace na banza na banza da wofi akwai azabar da yake ciki wanda shi kadai ya san halin da yake ciki wa inda ma yuwarihi anhu sukrul shahawati wal ishqi wa hubb ad-dunya wal riyasa abin da ya ribe wannan wato abin da yake cikin da na damuwa ma da yake ciki na sha'awa ma da yake ciki na bege da san duniya da san shugabanci shi ya rufe abin har ya zama na ba kowa yake gani ba kamar yadda ka wanda ya sha giya ya bugu za a ga watakila da ciwo a jikinsa kana tausaya mana shi bai matan ya ji rauni ba ya mun an bambake shi a ne yana zuba ba ji saboda saboda wannan buguwar da yayi ta lullube waɗannan abubuwan baya ji amma kai kana gani in ka tsaya ka kula to haka nan shi ma wannan ya bugu da san duniya ya bugu da begen duniya ya bugu da san zuciya wannan san zuciyar shi ya hana shi ya hango waɗannan abubuwa wa in lam yanzamma ila zalika sukrul khamri in har ma babu maye na na giya da ya da ya hadu fa sukru hadhihi al-umuri a'zamu min sukril bayan da ke cikin waɗannan abubuwa bayan san duniya bayan san shugabanci da kwaɗayi bayan da yake cikinsu ya fi bayan da yake cikin giya saboda bayan da yake cikin giya yakan taho ya bushe wanda zai sha giya cikin ɗan ƙasar lokaci ne kuma da ya yi bacci ya farka cikin sai ci gaba da mu'amala wani ma zo ku yi ta harka da shi in ba ka yana shan giya ba su gane ta take shi amma mayan san duniya da san shugabanci da san tabara wannan baya sakin mutu sai ran da ya tuba ya koma ga Allah a kowane lokaci cikin wannan mayan yake sauraka ka kula da bayan wanda yake cikin bayan san shugabanci a kullum a bige yake cikin wannan mayan wanda yake bayan san tara duniya ta kowane hali ta halal ta haram a kullum ka gan shi a bige mayan baya take shi abu ɗaya zai iya sake shi shine duba, da gane abin da yake mai sabanin bayan giya malam yace fa innahu yufiqu sahibihi wa yasu yace bayan giya mai shan giya yana farfadowa ya dawo wasai ya daina wannan wato tangadin wa sukurul hawa wa hubbu dunya la yasu sahibihi amma ma bayan san duniya da san zuciya da san duniya ce wannan baya sakin me shi illa idan tsara fi askarin abuwa haka zai ta zama a cikin wannan baye sai ran da ya waye gari cikin tsundum a cikin ainihin tawaga ta matattu ya waye gari cikin matattu shi kenan amma yana da rai cikin wannan bayan zai sai dai kuma in ya tuba da wannan kuma tuba tana yanki komai da ya riga ya gabata falma'ishatu zanku لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده ما ليتي المعيشة الضم رأيوة تكونشي تنا نم تلد وند ديرو واتو يبجي ليوا أنبتا الله هو أذن كرنتر والأبنجيش wanda ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama tana nan tare da shi ba za ta rabu da shi ba wannan kunci yana nan tare da shi ba zai rabu da shi ba a duniyarsa da albarzan rayuwar barzan rayuwar kabari kafin tashin alkiyama wa yawma ma'adihi da ranar da za a tashe shi ranar gobe kiyama yana cikin wannan rayuwar ta kunci na'am ولا تكر الليل ولا يهدر الكلب ولا تطمئن النفس إلا لله إلهها ومعبودها الذي هو الحق وكل معبود هو الضال ومن كرت عينه بالله كررت به كل عين ومن لم تكر عينه بالله تكفأت نفسه على الدنيا حقها والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وضمن لأهل الإيمان والأمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة ولهم أطيب الحال حياتين وهم أحياء في الدارين ونذير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ونذيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ففاز المتقون المسلمون من عيد الدنيا والآخرة واحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين فإن طيب النفس وسرور الكلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعاقبته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنبي البدن إليه فقد كان يقول بعض من ذاك هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسلوك وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقال آخر inna fi dunya jannatin hiya fi dunya kal jannati fil akhirah wa man dakalaha dakala tilka janna wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannati al akhirah وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر وقال ba ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة malam yace wala taqarra wala taqarru al-ayn wala ya haɗa qalbu wala tatma'innu an-nafs illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haqqun ce ido ba za ta yi farin ciki ba wato zuciya ba za ta ba za ta nutsu ba rai ba zai nutsu ba zuciya hankalinta ba zai kwanta ba rai ba zai nutsu ba illa bi ilahiha wa ma'budiha sai idan ta rike ubangijinta abin bautarta allazi huwa haqqun wanda shine na gaskiya wato babu yadda za a yi zuciyar bawa ta kwanta hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa ya samu farin ciki sai ya rike Allah sai ya rike abin bautarsa na gaskiya wanda shine Allah wa kullu ma'budin siwahu batil duk abin da zai bautawa ba Allah ba ƙarya ne duk abin da zai bauta wa ba Allah ba banza ne shirme ne da haka ba abin da zai rike ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai Allah ta subhanahu wataala shi kadai faman qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu ayn wanda duk ya samu farin ciki ta hanyar rike Allah to kowa ma zai yi farin ciki da shi duk wani wanda zai rike Allah to zai yi farin ciki duk kuma wanda yake rike da Allah ka matsa kusa da shi kai ma za ka kuri duk wanda ya saki Allah zai shiga damuwa da bakin ciki kai ma da za ka kusa da shi karaɗe shi sai ka ga wannan damuwa sai ka ji wannan damuwa mala yace wa mallam ta taqarra aynuhu billah wanda duk bai yi farin ciki ta hanyar rike Allah ba to bai samu ya rike Allah ba har farin ciki ya shige shi ta taqatta'at nafsuhu ala dunya hasara sai zuciyarsa ta daddatse a kan san duniya saboda nadama kullum cikin damuwa yake kullum cikin zai ta damuwa duk abin da Allah ya bashi ko da Allah ya mallaka masa dukiya za ka ga wani ɗan wato girgiji kaɗan zai yi sai ya tashi hankali ya tashi ya fa tara ya tara ya tara amma da ya ci cewa an samu canjin gwamnatin da ba ta yi da shi sai ga hankali ta tashi tunani yake yi ka akwace ko wanda yake ko kuma ma a dakatar da shi akan abin da yake yi ko a ce ba a yi da shi ba zai nutsu ba saboda haka dukiyar da aka ba shi ba ta sa shi hankalinsa ya kwanta ba ka same shi karir al'ayi ba za ka same shi haka ba saboda ka tatakaffa nafsuhu hasanatin ala dunya kullum cikin nadama yake kullum sai sayhatin alayhi duk wani gunji da zai ji wani kara da zai ji shi ake komai in gwamnati ta yi magana ya ce to za a sako su gaba an gaba gwamnatin gobe idan malami ne ya ce masallaci ya yi wa'azi ya ce malamin da ni yake saboda kullu sayhatin alayhi ko yara da cewa za su kauce ta gaban gidansa wani ya jeba wata magana sai ka a yaran nan gurin iyayen su saboda ka ba sai da za a yi samu nutsuwa da kwanciyar hankali والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا ألا بياتن يرايوا ميلاديني وأن إيماني لشكم يأيكي zai شيني كوي زي سامو رايوا ميلاديني amma duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan ko duka biyun to ba shi ba jin daɗi a duniya har abada kuma ba shi ba jin daɗi a lahira jin daɗinsa a duniya ya haɗa waɗannan sharuɗan guda biyu ya yi imani da Allah sannan ya aiki da ƙwarai Allah cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah subhanahu wataala ce wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana mumini kaga sharuɗa guda biyu yayi aiki na kwarai kyakkyawan abu sannan yana mumini ba yana kafiri ba yana mai imani da Allah yarda da Allah da abin da Allah ya aiko annabin sa da shi Allah ce tabbas haƙiƙa za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi a duniya hayatan tayyibatan ba kawai ya za mu bashi rayuwa wannan rayuwa ce amma za mu bashi rayuwa ce mai dadi mai dadi mai gartsi mai zaki sannan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu kuma za mu sakan ka musu ladan su da mafi kyan abin da suke aikatawa to nan duniya ba su rayuwa mai dadi rayuwar kwanciyar hankali sannan a lahira kuma mu ba su sakamako fiye da aikin da suka yi mai kyau a duniya فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة ألا يلام جوا يبا مؤمني مؤمني جرانتي يبا جرانتي جوا za su samu wanda duk suka imani suka aiki na kwarai suna da sakamako a nan duniya ta hanyar rayu samun rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau sannan wa bil husna yawmal qiyama ya musu ba su garanti cewa za su samu sakamako mafi kyau a ranar kiyama falahum atyabul hayatayn suna da mafi daɗin rayuwa rayuwar duniya mai daɗi. rayuwar lahira mai daɗi. dadi wa hum ahya fid A nan duniya rayayyu ne ba matattu ba a lahira ma rayayyu saboda haka a duniya rayayyu ne saboda suna ɗauke da abin da yake ne rai na hakika Shi ne wahayi a idan ka وكذلك min Amurka. Suna ɗauke da rai. Ruhi shi ne شيني القرآن suna suna suna suna dauke da wannan za ka su ne rayayyu a duniya sannan a lahira su ne rayayyu saɓanin waɗanda suke ahalar kufri wal'amalin batin ba da yake wa naziru ha za kawo ta'ala aya mai kama da wannan ita ce faɗar Allah ta'ala lillazi na ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin Allah ce ga waɗanda suka kyautata aikinsu ahsanun suka kyautata aikinsu aiki ba zai zama mai kyau ba sai tare da imani aiki ba zai zama mai kyau ba sai ya yi daidai da shari'a wanda suka yi imani suka yi aiki da ya yi daidai da shari'a sai halin duniya a wannan duniyar suna da hasana suna da sakamako mai kyau sakamako mai kyau shi ne rayuwa mai kyau rayuwa mai amfani rayuwa mai daɗi sannan wala darul akhirati khairu sannan kuma lalle gidan lahira ya fi musu kuma alkhairi wato abinda kuma za su iske a can ya fi wanda za mu ba su a nan duniya Allah ce wala ma darul mustaqim ma dalla da gida da gidan masu tsoron Allah wato masu tsoron Allah masu kiyaye dokar Allah suna da gida a lahira gidan su din nan Allah subhanahu wata'ala ya yi ma dalla da shi saboda haka kaga Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar ita ma ya lamun cewa muminai masu tsoron Allah abubuwa guda biyu ko rayuwa guda biyu rayuwa mai kyau a duniya shine yace fi hadhihi duniya hasan sannan ya lamunce musu samun rayuwa mai kyau a lahira shine wala darul akhirati khayr wala ni'ma darul muttaqin haka nan wala ziruha ayar da take kama da wannan har ila yau a cikin alqur'ani a cikin suratul hud fadar Allah subhanahu wata'ala a farko farkon surar cewa nastaghfiru rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الله سبحانه وتعالى يقول كما كن مغافر أبنجهم ثم توبوا إليه sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi ku nemi yafiyarsa yumatti'ukum mata'an hasan zai jiyar da ku dadi zai jiyar da ku mai kyau a nan duniya ila ajalin musamman har zuwa iya ajalin da Allah subhanahu wataala yake muku to har zuwa lokacin mutuwar sannan kuma wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla sannan duk wani mai falala duk wani mai daraja Allah ya bashi darajar sa da falalan sa a ranar gobe kiyama kaga abu guda biyu nan ba Allah ya lamunce cewa duk mu'mini mutum kirki samu rayuwa mutsatsiya amintacciya kwanciyar hankali a duniya sannan a lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi falalarsa falalar ubangiji ita ce aljanna ubangiji ya gadar masa da gidan aljanna fa fada almuttaquna almuhsinuna min ibi dunya wal akhirah mala yace masu tsoron Allah masu kyautata ayyukansu suka rabauta da ni'ima ta duniya da ta lahira wa hasaru ala alhayati tayyibati fi darain suka samu rayuwa mai dadi a gidajen guda biyu fa inna dhiba an-nafsi wa surura qalbi wa farahahu wa ladzatahu wa mana ya ce saboda jin daɗi na zuciya da farin ciki na zuciya ko jin daɗi na rai da farin ciki na zuciya walazzatahu da jin daɗi na zuciya wa fihajahu da walwala ta zuciya wa tsumani na sahu da nutsuwa ta zuciya ta rai wa shirahahu da yadda zuciyar mutum za ta buɗe babu kunci a cikinta wa nurahu da hasken da zan samu wa sa'atahu da yalwar da zan samu wa afiyatahu da lafiyar da zuciyar bawa za ta samu mina shahawati ta samu lafiya zan babu sha'awa a wato son soyayyen zuciya a cikinta al-muharrama wato babu sha'awa ta haram a cikin zuciyar wato ba hatil da babu shubuha ta ƙarya ta barna a cikin zuciyar ma da yace huwa na'imu alal haqiqa wanda ita ce ni'ima ta hakika saboda kan ana maganar ni'ima kada ka zaci ana maganar kai kuɗi kai kuma ka duba ka gaba kai kuɗi ba ka ce to ya gashi Allah ya ce wanda ya yi imani zai ji daɗi ni kuma gashi ban da kuɗi a wace baka ci kuɗi shine jin daɗi ko kuma a'a ka samu wani mulki ko wani matsayi a wanda ba shine jin daɗi ba ta so da jin daɗi to da kafirai sun kuwa jin daɗi mala yake ba jin daɗi shine ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwar zuciya ka samu yalwar zuciya ka samu hasken zuciya zama zuciyarka lafiyayya ce ba ta kunshe da san zuciya ba ta kunshe da san wata sha'awa ta haram ba ta kunshe da wata shubaha wata mummunar aƙida. da wani babu wata mummunar aqida shine ashbuhatul batila zuciyarka ta zama lafiyayya zuciya ta mutum ahlus sunna wanda ya san aƙida mai kyau wanda yake kyautata zatansa ga al'umma gaba daya wanda yake kyawar rayuwa da mutane wanda yake da halaye na kwarai wanda yake kokarin bibiyar Allah subhanahu wataala cikin wanda yake kokarin biyayya ga Allah subhanahu wataala cikin abin da ya ya umarce shi da shi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya umarce shi da shi wannan shine wanda yake cikin rayuwa ta ni'ima shine wanda yake cikin rayuwa ta ni'ima ya samu ya goge wa Allah bai samu ba ya yi haƙuri ya dangara ya mai da al'amarinsa da Allah duka al'amuran guda biyu su zama masa alkhairi a gurin da ubangiji su wani ta'ala adam ji ajaban li amril mu'min inna amrahu na lahu khair da sabatku sarra shakara fa kana khairan lahu in asabatku dharra sabara kana khairan lahu laysa dhalika da ahadin illa lil mu'min haka duk rayuwarsa daman abubuwa biyu ne ko ne ya samu abin da yake ci ko ya rasa abin da yake ci ko abin da baya so ya same shi to a cikin duka halayen guda biyu baya asara in ya samu ya yi godiya ya ji daɗi ya gode wa Allah in ya rasa ya haƙuri ya dangana wa bashir sabiri allazi da idan asabatun musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun saboda kai samu waɗannan sakamakon guda uku da ubangiji ya faɗa saboda hakuri samu salawatu min rabbihim ka samu wato yabo yabo bayan yabo da ubangiji zai mata a cikin mala'iku sannan ya samu rahama ta ubangiji sannan kuma ya zama cikin shiriyayyu waɗanda suka Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu hanya ta kwarai mala yace wala nisbata li ni'imil badani ilayhi in aka in babu ba kwatanci babu hanyar ka kwatanta wannan ni'imar ta zuciya ka kwatanta ta da ni'imar gangar jiki ba za ka taɓa kwatanta su ba za ka kwatanta su ba saboda ka ya za ka kwatanta ni'imar wanda zuciyarsa hankalinsa kwance babu damuwa a zuciyarsa alaƙasa da ubangijinsa alhamdulillah mai kyau bai dawo wa kansa hushin ubangiji ba ya za ka kwatanta ta da wanda Allah ya ba shi duniyar amma kuma babu nutsuwar zuciya babu kwanciyar hankali kullum zuciya shi hankalin shi a tashe tsakanin shi da ubangiji kuma ya lalace babu kyakkyawar alaƙa ya za ka kwatanta wannan da wannan faqad kana ba abu man zaqa halihin al-ladha sashin wannan da suka ji irin wannan dadi da ɗanɗana irin wannan dadi wani daga cikinsu. da shine Ibrahim ibn Adham a baya ya kawo wannan yana cewa law alima al wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alayhi bisuyuf yace da a ce masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san ni'imar da muke ciki za sun yi rigima wato da mu akanta da takubba to da sun ɗauki takubban su sun ja da mu sun yi rigima da mu akan sai sun kwace da ibar da muke ciki amma nema ce da ba a fili take ba bare a ce a zare wa mutum ido a turo masa waɗanda za su kwata da ƙarfi su kwace da ƙarfi a daga hannunsa nema ce wacce ke cikin zuciya wa aka inna hula ya yamurru bil qalbi a aqulu fiya in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum a fi tayyib wannan maganar abu suleiman al-maghribi kamar da ta gabata yake cewa wasu lokuta suna shudewa zuciya wato suna zuwa mun in rika ji a raina cewa in kana ahlul jannati fi mithli hada inda yar aljanna suna jin irin wannan dadin da nake ji inda hum lafi aishin tayyib lalle suna cikin rayuwa mai dadi inda yadda nake ji din nan yake to inda yadda nake ji din nan haka yan aljanna suke ji to gaskiya yan aljanna suna cikin jin daɗi ko kala akhar wani yana cewa ibn qayyim ya kawo wannan magana za mu karanta a cikin alwabil sayyid daga maganar malamin sa ibn taymiya alaihi rahmatullahi yake cewa inna fid dunya janna a duniya akwai wata aljanna هي في الدنيا ita في aljanna ta duniya الدنيا ita ce aljanna lahira. a nan duniya faman da halaha wanda ya shiga aljannan nan ta duniya da hala tilka janna zai shiga waccan aljanna ta lahira faman lam yadkhulha wanda duk bai shiga aljannan nan ta duniya ba lam yadkhul jannata al-akhirah ba shi ba shiga aljannan lahira aljannan duniya shine imani da aiki na kwarai ka kan ka tsundum cikin masu imani masu aiki na kwarai to kana cikin aljannan duniya in ka samu wannan kuma tabbas Shi shine sharadin samun shiga aljanna ubangiji zai tsunduma ka cikin aljannan lahira amma mutumin da ya rasa samun shiga cikin wannan aljanna ta duniya ibnu taymiya ce ba shi ba shiga cikin aljanna ta lahira wa qad ashara annabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi aljanna annabi yayi ishara zuwa ga wannan aljanna ta duniya inda yace idza barartu bi riyadil janna idan kuka shude kuka wuce ta gaban dausayi na aljanna farka'u ku tsaya ku yi kiwo qalu suka ce Mariya riyadul janna menene dausayi na aljanna qala hilatuz zikri wato wurin da ake haduwa a ambaci Allah Wurin wa'azi wurin karantarwa wurin ibada duk hilatuz zikri ne kaman nan da aka hadurin nan ake ambatan Allah ka zo wucewa guri ana karantarwa tsaya a yi karatun da kai tsaya ka ji abin da za a faɗa wannan in ka tsaya a wannan guri kana cikin wani dausayi daga cikin dausayin aljanna wannan dausayi na aljanna in ba a shi ka shigowa to za ka rasa wancan dausayi na aljanna na lana gobe kiyama annabi ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh